الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تبت الله صلاة وسيتي بعامين شومي تبت على نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم mai katon zuwa gube ya ci daga littafin ya durar bahiyya ya alima muhammad ibn ali shaukani rahimahullahu ta'ala page 73 bu ga kitabul qada'i litaf ne ga yace qada'i wona amma ka mi continue be ka tune ga no sai labe mangi e yace eh ga ya ko amma da e ga ga wa le shishi ma da ya da ya ni wole unga e wa jiji ko e ne ga da anyi da ka mi ka jiji na wajen ga ni ya bai riya hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam in zai da zauti da dombi ne ya nabi ce laula khashitu anna an takuna min sadaka la akaltuha kuyi bon domin ule wuce ko tibo ko kuyi bon mai suna me ko sadaka na mi gaji ke mi gaji a shaga na jani da na gula balu ta yi wuji a ga wani da shan wani ji fahimtu wallahi kitabul qada'i litafi qada'u fi al qada'u al kalanci inna ma ya sihu qada'u man kana mujtahidan al-imam shaukani ga alkalanci bo we tazuta ya man kana mujtahidan da ni gaji kinan da ni gaji mujtahidu nan abin ga yayin da yi mujtahidu wa da ilimi al-qur'ani wa da ilimi sunna wa da ilimi usulul fiqh wa da ilimi al-qawaid wa da ilimi larabci wa da ilimi al-maqasid shari'a wa da ilimi dalalatul alfaz ko ganga to fiye yadda ne da sauran sai ne bata wanda mini shiru ya kibo ya muji ta yi do ta ba na ji alkalanci nan wani muji ta yi do ya bana ni bai zai ta da alhakimu fa ba falahu ajran wani ne ta da fa asaba falahu ajrun wahid a na gaji kokar a zana ji hukunci na mun gaji wuce a ajiye da lada kuma mun gaji wuce a ajiye cin waje lada ni mutawari an an amwalin nasi sane ma yi le kali na wafe fe de warau ke dukiye za an ji lugwa ebo na akan hadayal ummal area twa yan wuli ji ciji ji nufi wai likali wajen rayuwa bai ya ci bai gutu ta yare da ya gnowe kakunan ladi likaliya e nan ya zashi zama e yawo yin dowa hmm? amma labarin da ya ja kperin gawa ya je likaliya da daunaniya ta kafa bufin ni e yawo bai zanagan wuyawo bai zanagan wuyawo kan zabe e crime shi kai mundu nínú pẹ̀lú tí ẹ̀rọ kàkùnú gàdà lé ètò òjì ní tí ó bẹ́ kó tó ọ̀dọ́ sunkún wà á di kí ọ wà á tún rèé wì wà á jẹ́ ńdọ̀tí wà wò wò hẹ́ èlé òjò ẹ̀rọ mọ́tẹ́ ńdọ̀tí ọjọ́ láwọn ọ̀yẹ́ ẹ̀wù. ẹ̀wọ́gọ́ lànàgẹ́ èjì nìkaalí náà wùgbẹ̀ tí àfò bí dúkìá adilan filkadiyya umuji adalci hukunci nan ga banoyi na jihar ce fa kun bayyana nasu bil haji ba ku da hanyar tsakanin ba ku tsakanin da yanzu ne bi adalci wala tatabi hawa ma la mitu etuya ya gama wa aka inna allahi yuhibbul muqsitin sai da adalci cewa su jeji adalci na hakiman bi sawiya wa maga zai wa gunga daidai wa yahrumu alayhi haramu mu ya za al hirsu ala al qada'i na wafe da jimma? sai da wa alƙalanci zanen wata labi ko ya zuzu waya tuyan alƙalanci na lole yanayi nom yanayi nom mutum gwamnati jiki na a jina gada wani amma ga bai ji a jato zai je eh, lalikali na a kwalifaya kwa da ilimi a zai ji ma da ilimi na ci ma bi ciwu lole yan eh, ga jiki yan eh, ga hanyi hali irin wuce ya zada wa wago da irin na nabi yusuf da ya ijani ala kaza ini al'aruduna wa la ya yahillu lil imami kuma jalali ya bi sha tauliyatu man kana kazalika ya zani gafiya ce ya ga alƙalin cikin wa zauna nan ga za wuce laje alƙali na ngole na masu ku misali ga ngole daga na babu yan kaza wa gore kacin ina ki fadin wa ga fito abuwa gore kenan annabi ga lanu wali amrana man talabahu ni gabe shi cikin wa mulki na yi ga jikiyo yi ga dungwa ba wa man kana mutahilan lil qada zana magaji cancanta bi alƙalanci na fa huwa ala khatarin azim zana unda dan jawuci ko waki e bo annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga alqudatu salasa likali jaga wuta sanin da gaskiya wuce ba hukunci biyu nan wuya da aljanna ba na maɗe gaskiya wace ba hukunci biye na ale gaskiya ba na yana ya danu ba na maɗe to gaskiya ma ba hukunci biye jahilci na wasu a jikin ko bai fiye gbanu a jikin su a dana ma wale na mala justify gani kali ɓata je kafiri a niya eh eh wani yi zaɓata na lullu na gai kafira ba an gole la ta ti mulaka illa bi wujudu shuruti a wati fa'i mawaniya jigadano da shurutu ya hmm. za mu galo na makiya na makiya da to mawani hmm. ifosi bai za to tun gini na noga amma mawani ga ci bai kuna no wato ba di wanda ya ce faru ne na a wani ma walau ma li sabati ajran ni kali ga hukunci ba wata an je wa da laragu ba wa ma al khata'i ajrun ga ci bi ci wa da ladani in lam ya ala judan fil bas kaga unde ji kaga unde to gbogu de bitike jiyan a shi ga wala ajri kali ga unga ne da wa da ladagu ba unga ci bi ci wa da ladani wato maji kokare yau da waye ne daidai na za sai je na ba wani ngoli yau na ji dai wata harumu alayhi rashwa bribery gi cin hanci cin hanci da rashwa tankolo zatin aramu yo za shi shi waje likali sando ciji abin lagabe ko fiye wani zawon ci da gaskiya za na bishe labe ya ya likali bai ka kan kwato ikana ikana ikana hanyar nan da to a ikan bá rí bá rà fẹ́ lálómi sun owó ìléwà lẹ́tọ̀ tó kù ẹ̀ tà tún wà ní. tàǹdò tìǹtìǹtì fún wọn ṣèkáfà foreign rice òfúgúta òkùnkùn fi lọ tí ó pẹ́ ya ìkáàlì ìkáyọ tó dẹ̀mbọ̀ fún ìgbẹ́jì ọgbà kó. wọ́n ní pátákì jìnnà rashiwa bìtíàfù gángan mi yìí. aga ga likali ga likali bi ta gani bare shi waji ti so yi dukiya kun jina likali na ci yaji a tiga ya go tanti senti no inna alladhina yakuluna amwala litama zulman inna ma yakuluna fi butuni nar sayaslawna sayira agala agala ta million lo ko tuci nga mun ta asawa miliyon wa aga wushi riga wa don ngole a ta ga 9 million ganci nawa e wannan likali je wa gan ga court staff shi daga dukiyar zaje wani aga ga ga guna ya zami ne ya gungi ci yo ya zami na alwari suna jo ya zami na alwari satu jo ya zami na asabul furudu jo ya zami na al'asabatu jo ada yanzu ya lugumi ni wani bai ji dukiya lazi ne ya kuni na mu ta ma zulman na ji dukiya kun yayin da zalunci na inda na kuni na fi butunin na rawa fes launa sayira mangoci ma da ce da gagu ke mai mijo wajen abin da yi man da mu guga jin ma na kuma shi ga kushin yoci ya ta ji fara hoto ɗaya eh, da yi nore abu karayi wal hadiya dan gani wata kiyo ɗaya eh, da ke ngo ga hanif za a san tufa abin da tilani mun dugo zakuri wani lo zaka gwaji ganshi na zugu na ga nabi zakana ugonan wuce to dane wa za udiya ilayya annama ya wuya anabi ga ala jalasa fi bai ta bi wo ummi ko ka bishe babu be nui area na ga ta yu na ti rutuwa wotu ti ka ya to tulo o ja nke ya ngo le elu goyungo na za ka zo doko eh zakana bangare ngole zakane gunan ko wanda je ba ni ngole nan ko a ame ne dabo ne ngane ko guba yawe ya zaka ma tara yin ni yawe ni na to wuce sai yi wato to e gogo na to ga biki mo ga ngabu mo mu ya da ngai wa ya daji ngole na sura yake budo sura yin hadiyo amma bala bulu a ne ta sallar mutum ko area wal hadiyar lati uhudiyat ilai li ajili kauni qadiyan bi dana to biya na bone je wayi likali na ọdún bá ní ilé àwọn ìpè ilé àyè jí sálà mọ́sálásí níbo àyè jí dẹ́njẹ́ gúnbẹ̀ gbèsè àwọn gúnbẹ̀ wọ̀nyà wọ́n go gún ọ̀dẹ́n bàyí bá bọ̀ àyè jí tó mọ́kọ̀ waje ilikali jawo ganci na zuku wajen da kiri htp kofi ni ẹgbẹ́ tí ìwò ìlàjú wẹ̀ tí méjì wà gbọ́n pa òjò ọba ìfọ́sùn olúyàwó lánàá ẹ bá mọ ìwà ẹ̀yìn ni mọ ìwà bú yóò dàdà tẹ ẹ̀kọ́ ṣíṣọ àdá ìmọ̀ àlè ńgọ̀lẹ́hùn lánàá lábì ẹgbẹ́ ẹ̀jẹ̀ wọ̀ ìlìkanu sọ olùtẹ̀ ẹ̀kúṣọ́ gbogbo ojà rà wala ya juzu laulu hukumu halal gazabi kuja lalli ya kali na wa ba hukunci hali na wajiki na waji fushi na wa alayyi taswiya bainal khasmaini ko dole mu yo nla gangani jin ruwa tsakanin zaguba ne jin husuma na fa aslihu bainahuma ko illa wajika ne an mm. illa idza kana adu ma kafiran da wazai ni mina ba ga kafira

alawa waga annasu bin nafsi ngo le rai bi rai fi kwat wala diga ne wa amma musulmin bai da kafiri wu na musulma kafiri na wuga na suku a jiki an a wu musulmin na ga amma to sun ga kido ga diya mana ibn arabi ga lafi tali muslimun bi kafir e wu musulmi ebo na musulmi wucin wa kafiri wuna ngo do ga ni bisa sallam ga man katala ma da zane ga kafira na wuna awu ji ga tiya ya ni jenne da yi aka ko ji ga ni ko ngo le annafsu bin nafsu wal waka ma ban bi halina kafiri ya wuni ngo ngala wa ji ga illa iza kana adu ma kafiran ma kiliyan hmm. minhu ma qabla al القضاء wọ́n máa ṣètúpẹ́ ìràgúbà bàtà ní wọ́n jí kíná wọ́n bá kún tí náà wọ́n jẹ́ àlẹ́lẹ̀ náà wà bá kún ti tàka ní ìràgúbà ẹgbẹ́sẹ̀ ní mo wá ní o wọ́n pọ̀líìsì sẹ́ni alára kẹlá wọn kan ní kún wọn láwọn ni wọn. kó o sọ yìí bàbá ṣì ń bó ejina dé ìdẹ́kẹ̀ jìnnà oníbẹ̀ tí ya yi bàbá yàyẹ̀ wùwìn kẹsẹ̀ kẹsẹ̀ kẹsẹ̀ kẹsẹ̀ wọ́n fẹ́ dàbò yín wàá tẹ àyíwìn àkáṣí òmùlá àṣìtúpa wọn àwọn tó bá kún ti bẹ̀rẹ̀ sọ̀kọ́ wa

na mulawa wa ba ta ganci na zuku eh yawo madaba na layu na ma jiki amma la ni ga mila mi to za ta zo ngo lawo ya mi ga gogo je wa yawo na la ni ga mila ya wona wujana ba ba shi mi to ala Njani wani na kenan ngo do ches na bani wa kiribe. Wujin wa kiribe wujin ne. ma bẹ̀rẹ̀ jẹ́ ǹjẹ́ ǹgbàtà ọmọ gan wọ́n àwọn ayé wọ́n àṣìpẹ́ pàtì wọ́n wá ṣe min dubu ma ní ma mẹ́yà dubu goma sha biyar ka bá ní ma sukun tsanake na ake dubu talatin. Ni kali wa san. yẹn last week náà mi àná jimá jimá ká mẹ́rin jimá ẹ̀ ní àyà wọn. ẹ. wata sirul hijabi wata ji sauki ya alhijab ya zai da fe kauye nan bi hazbil imkani gurgudun hali tun wani gawayo wa ga ilikali yiri su security na ja da tsakani ya likali gangani da zai shi waje hukunci ya ne a ta da dido ta ya likali ya nan a lawon lamari ya sun fulu kwa zane gaba zan wuce ya sai su ya likali wuce ya sai su yi eh? na zan doci jigu na wajen yi wata filu lijabu hijabu babu inji hijabu na sai ɗin wajen yi jare zai ji dai ji zai ce ka sa albawabu na yi. hukuyo waya juzu lahu ittikhadhu al-awani jaiz mu yo ya likal no wa zan ta jabu tunere ne ma al-hajir fa be bukate ne alagun bi awo go yo gogun egun uchi mo pe mi jide bo mo tie ne ni wona no wada wa se so be so be wa da le mi na dan owo tun àwọn ewo be je no mm. wa gun gan ko shi shishi adega mota yi jinan mun ji hankali a mota na cost ya 7 miliyan na macost dubu dari uku ko na macost ya miliyan biyar hmm? mashin doci maji ba doci mashin wuce bujin cost ya miliyan guni mashin gasa doci ngu yo na hankali a ngoto mo kan ji waje na kina zuwa hoto zano wula mota nimi ina wa gana wani kiya un ganja ya bane waje kiye dai kimayen yanna wa makani yadda zai je ji jilla ya mota shi ne ebe cule a miwokin doron wa babu na bu wani nga ke alawano nga malaya tun ya alkalan ce visit to locus ko locus visit ẹ̀sùn ẹ̀ tí ẹ̀ dẹ̀nà ìkàlọ̀ tó lè tún dábàgá ìdádùn náà ó ti tún lè nga da bukata yin mima da kala land and survey yi wa yi mu wakin tuji kazan ko ega ne wannan kotu budon kamin ma ji eh, banki budon ma kata kada ko alalu banki a dawa bai sai shari account wuce wati a awalu da ya buji da kiyo da call staff da secretary ji da registrar ji da clerk ji da believe ji na ja sai da ga wa shafa'a gangani be egwatawe ko wal iftida ko gangani be wawa tambayin zai wal irshad yan be wawa bawi ila suli da ekwen gboro wani likali wujike likali wujike rin meji kan wati likali a da kotu yan doci abenu ah, da bukata kawai ne zan doci waje juna siya da yanzu na wannan luluwa ma da ji lafiya ga mamu kan doci masu kun zan doci ga wa komple ya wada hannun ta zakalar wa wai ba ka zuji daga nan mai ka duk da mu shoke wasu ko fabi yi na su kuma jikin ma da ko za ka zaga ka zan za ka zan aka zan ma mai a yau shawarar gajo da jikin zan wa la'alai da ji lafiya kai ba bai mi gano kotu ji ga dole kando na tuli kano la gani kando ci mu jajara kando ci mu jana siya kando ci mu jana irshadu kando ci ma wuri kiyo mula bayani ake zai ndo rutu kando ci ma ba na maza ndo ci kiyo alalawa ene ji ga wuri ga aja ajo sun ga wala ga wala ga wa hukumu yanfudu zahiran fakat hukunci ya likaliganci masu kun abin jikin a lokacin gani bai ce za a iya lamarin kai da gada da kotu wuce ga ganga wale yana gade dalili tubu evidence ti prove na gawa lokacin da yin yanda ce na ga goni bo mai da dalili tubu na jikin ya gowa da duniya a nabi ga lamu mar ana hukuma an kulubin nas ko ajin for women language an yi ya faman qudiya lahu bi shay'in da na ga ba hukunci a biyan doki na fala hilu lahu illa idza kana al hukmu mutabiqan lil waqi wa ji alalliya da wancan an da gwa hukunci wancan ga ji dai nan bi yanayi waqi iye na ji faruwa ne ya eh shi shi shin wa mai gwanin wa turanci ga zalu na zuku inda shi ba ta shi ba lai a gaskiya goyu ebo na a gwa wani wuce lalau ga wuce hanya lalliya wato sani wa gujo ala mu alkiya an sako alkiya sanu ti shi shi ebo ne die wundi ya e, dabe likali e ba ile legan wundi ya e, dabe likali na suku wani mutu bi na kun na suku agwa a na e, na no le na wuce ala lawu ga ba gaskiya ja ba mi dai ngata ti bi na ko nan gama nuhu so gobe ga mala ni za sallam ga ji wa ba duk mu yakun alhanu min ba dai zan mace amma ga ga zan mace zan do nan ga hukunci bayan mata ce gaskiya ba ne ku shi ne ba kiyani ne kitabul qada ko kitabul khusumati kitab ne ga tiyan kiyajo be usumene alal mudda'i albayyinatu da ne ga kile mu ya gano ne ribe ga mala hadisa an ga albayyinatu alal mudda'i wale min ala man ankara barangi ni bata e, e ko no ba ba ile o jo gba o shukuli gangani da mi yi muka ta kada mai kafu ganin da ni. umagwa da bai zaka zai musho lori albayi na tatula sai gina ta fi nan meyi ajiyar albayi na tu da yi. wani ga kile mai zaka zami zawu kiwawu ne ya ji wawo ya ji wuce masu gubo zai ta jababu an gama Za ka zai cin da na yari guni be albayi na tu alal yi provide wa alal liya ne. ko Ba wala magajin ka wula ki ujo. Wula ku uje. ba an ndo ti ma fi ai ga guni ku ti ga ya da mu da ja ndoro a jan wafazu after after da ne da ne da ne gan la zai gan wa ni mun duba ta eh da evidence la ga la eh ne ke di go to karo chance ne ba ro we ku ga ga ne ga likali awe da evidence ne gazi waya kumul hakimu bil ikrari lika zane maga ba hukunci nawa ba hukunci ba ran bai ikrari waji ba tanga e miji wo wo e ni wo nga fili wuci na wa ga wa fi mi ta wace ba foundation da nan ga wuya wu ka ji wo wo ga auji wa za ka ga ga wani ne ke ne ikraru wuta ki da wa ikraru ji wa bi shahadati rajulaini yana ne ke eriye za gube wa tashidu shahidaini min rijalikum e waye guba dun da ba je yo aw rajulin wa imra'ataini kuma za ba ni be ina ji kuma fa'in lam yakuna rajulani fa rajulun wa imra'atan aw rajulin wa yaminul mudda'i ko maza ba ni gangani to jiki no ji ya e claim ya gane wa bi munkir ko da to ji ya al ne wa bi yamini radu wa bi ilmihi gan bi yamini ya zani ga gawa shi ga ne gan bi ilimi responsible on jan kalawa bi da mutun ne zaguwa ba ka kuti ne wala tufalu shahadatu man laysa bi adli amma ne ga ga yari dan sa yari yan zane bi adalci ne zani ga fasiki ko zalimi ko zadeje na jiki an a goriwa wasu tashidu shaidai ne min rijalikum walal kha'in zane gaji kha'in ci ne jiki an e goriwa wala zil adawa ran bito zane adawa ga da takani wa biyu na a goriwa ni biyo ya sun zami be zami ya je jiki e sun a ti da gama na zuta mi gami ya yi waje be ne kire ko go ga be testify yi mi ga yi won a gweri e wo so a waje ga ne ne ga a guji an a gweri yawa to yabo kibo yabo kusuma wal mutta da zane ji tuma ne a jiki an a gwari wa nga walkani ili ali al ga zane ji gida ga ne bi mutunci ne ga gweri ya na ci nga ga ga nla ne bụ gwo bo maza bai shi ayo mun ga alimamu shaukari yamman bo yamman bo mashi ɗaya zaidi ji a fi yamman bo nawa ga yi ba su bulu salami ko ya ba nailul autari ko ya ba asailul jarrar nga wani gane wako wa fe ne kano ci tito alami do sana ani yan mutu al-imam shaukani kan do ya ga lagaza ne ngo kala sahibul bahari ko wa kala alhadi, hadi wa kala zan do yin yi wata da mai tiya mai shi aji a mai laguni ta yi just to entice daga na shi a gasu jawo ab'i aji fiye da shi mai ka abi gbali ta shi wuce kun da mini a sali wai kibo ya yi kan ya fi kan a da littafi mai daga gan alkawa kibu da rari ya yi urwa agu publish un ga mujalladi dari awo je leji na mo ke li ta so ayo ayo ayo bi te ga ta kara won ti busho e wole ibnu urwa ji rayuwa da lokacin na sai na ibnu taymiya fona so the style ya ibnu taymiya ji da pafimi bi ta shi bo wanda ga gaggabe ga wakala shekul islam ya mari ibn abdul ali ibnu taymiya fi ma ta kaza mun ci ga li ta fi ku labe daga chaba so bai, ga le so da ga ku bai ne kiwa ga wula wula ga wula kawa shi budarari amma da ta da yabi sai yayi finiya bago ko la ji wa yan da mine ne sai ne fi yabi sai ya sarawi ne alkawaki budarara awado ibn urwato hanbali ne sharai ya tartibi wuja musnadu imam mu ibn hanbali shi je wucin àmọ́ ń gbọ́dọ̀ nná jẹ bóyá lítà sí wáńjì yìí o àti bẹ́ẹ̀ mọ́ńdò ti dẹ́gbó àzẹ̀bíbí na káyì tá a fọ́tò ṣẹlẹ̀ ìyá olùmùdíìmì náà òun tó ṣẹlẹ̀ yẹn sẹ́yìn bukari ń gbọ́mùdé lè dé sí àbọ̀ ọ̀dẹ́ ẹnu jiná ní iye ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn bukari ó ti ní jiná ọ̀nà sukú ìtàkìjọ òun tá a fò lè kẹ́yìn àbọ̀ ìgbẹ́nu na kọ́jú ibi iná ẹ̀ka ẹ̀ka wọ́n ní táìsì ń tìjú wọ fèèyí tún mutum a dido kawar kami gagwa tarihin labarin take zagu yau yau Allah ya samu dashi. Wal qazifu ga na ji zai kaza fi ga zai da ya ci mai dalili ya ni wani ya gori da hunsa wala badawiya la sahibi qarya e da ba su magan ci zugu e gori ta tiye da egun ki wani yan da egun ji ni mbona amma ga wale ma jigan e ga ba wani da ki ba wani da nazari is time to ki e ji da bai da ba su magan ke da to basiru gon wata zu sha wata juzu shahadatu man yashhadu ala تكرير فيله aw قوله idan tafati tuhuma وتجوز جائز jaizu shahadatu من يشهد ya تكرير فيله takriri filihi yana ne ga ce tabbaci ya tuna zanne lono aw qawlihi ko mai gubo idan tafati tuhuma kana da tuhuma da wani barin nan eji shi na babu mashi na a ko ẹjì tí ó ń gẹ́wà gún wà bí yàrí ó yẹ́ bàbá oúnjẹ àtàn ńgbà àgbo àgbo èrí èjì ná àgbo àgẹ́ká bàbá ọ̀gá jìjì gẹ́ egbò àlàákẹ́ èjì bẹ̀ ǹdẹ́ ilẹ̀ ní tàkà ní egbò náà wà yàrí àjẹ́ sí wọn. wa shahadatu zuri ne akbar al-kaba'ir ko e mu jiriye ga mana inda mini zunubi kaba'ir wuci ko wa ta ta'arud al-bayyinatan ke ri guba man ga jiki na nge gungobe doji na wala mi wujad waju tarjihin amade ko ne bana gaji tarji? ga to na so azake gannana kusima almudai a wabe zane kile mu gane guji kiyo muna kuti uji littafin wati da bai ibn qayyim sai e yuga kunu hukumiya fi siyasati a shar'iyya babu din alqada'u bi babu ya alkhusuma fi fi da muhimmanci zarawi investigation ko ne wa? daga alfira satu shi misalin ta shi mutu sai da yi daba gani a da zai ni jikin a da zai ni wa mai waka a ke zane ga wuna yawa jiji ma sai yi jiji sai ba da yi imi da shi mai wa ba gaji na sukuwa gama na su ta ba mai bai ke ba bai wuna ya ba ke ba biyu sẹ́wà jíjú ńlá yìí méjì èṣìṣì ndị kọ́ ìlà wọ́n á gbogbo kú wo wọ́n ti bẹ́ẹ̀ ní kóòtù gẹ́gẹ́ dúkú wọ́n á ṣàgí tí wọ́n á ṣe kábàrà òjò lánàá ti gbẹ́gbẹ́ wọn àlẹ́ fún fi sai sun yi annabi musa ga annabi suleiman bi annabi dawud ko ni da yin wasu ne dai guba ma ku ce giye da yi lada kubura to ga ejin nan e wo su gura to ga ejin nan e wo ko Ade dai majati ya gaji na zubu a dai tun ba annabi dawud na annabi dawud sai ba hukunci ga gaziwo ga kubura to hun a ta ci a fe gura ne sulemani ne sulemani ga ki ga ga gadi ne gadi ne gadi ne gadi ne gadi ne gadi ne a ne sulemani to in ga ele ebe mi laji nan ga fi kube zado la ga fi gaji tetan mi so ya aga ga ga ji ji mo ga ji fi mo nci ko to baga kiyo kan waya to da alama bi alama gan wato ya ji wudi a to ya ji lalo ti maga su mu da mu ji wa ni Suleimanu ga wuji yawo nci ko to ya ji e tengi so e e ya bago ya juga da sai ne ibeniyo alikali da kiyo inda bukatu amma ga le da sai to ci da zumu ya dalci asidu kuma Allahi no ji gana ko ilimi wa tabbaci ya gaskiya ba na gaskiya halatar gaskiya tabbatarwa ya zane gawun gaskiya na ta bude yanuwa zane ga ci bi na kuna lalawu ga bi na kun ce kan ga yin ga yin sa da dai no sai di kali ga san di ga so ko halatar basira lin na yuwu amma di kali ga shi sheno wa za kwata na dai kan dai wa da wanti sai da wala gode dojin shi sai manipulate ya doka be loyi ne oh wazo ko a juwa wai zalim ya kullil mudda'i bayyina nga zane ga claim ye gane ka gun de ndoro an guje rindoro na wa prove na falaysa law illa yaminu sahibi wa law kana fajiran adiyanu de kina sai kiyo wuje kuti ngato kawai fajiri yan gato sai zamo wai ladi wato be ta ci ne ko pe da wo waje ga da lai to so ya akuti jiyan wallahi ani ga kazo jiyan to kuma ne wala tukbalu bayyana ba'da al-yamin a ga kiyan eh rizumaya kuti ba wa man aqarra bi shay'in ko ba ga yaji tabbatarwa aqilan umay bi hankali baligan umaji baligi gaira hazilin umajojojo ko wala bi muhalin aqlan amma ga to hankali da na ciwa au adatan ko al'ada buwa ga hankali da wata kadi safiya lazima mu ma kan rabi kayan ma kan wadi wadi ta ce zane ne nan wani tabbatarwa a cikin zane da daga annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin ya ci da annabi haji ke a ya fanci uluwa in ce ga annabi gan wayar ci da ani ya fanci uluwa in ce ga wa annabi gan wayar ci da ani ya fanci uluwa in ce da ga wa annabi in ce ga annabi wayar ci da alawa ya jaji annabi ne ci wa ajeje nga ka za ji ji nga a ni da la ka kabbal ta Allah masta ko ki su ki ko ci tuwa kawai nga ki ga a ni to shi na lama ji hadi ngo ne za na an kali da bu waye kararu ji umman waye a mafosu fosa mutiye ne mu ya gana ujo to zuwa a muji to ga ya tabbaci ya kashi wa kisu su wace so wace ba biyu hannun kashi wa da tugwa to ci zuwa ki mu ya kaji kenan Eh, ga ya wai ga gani da wani ya zaga ni ce ji inda wa marratan wahidan ga ya eh, zamu ji kiraru eh, ya yi zuni wa kuke min gairi farqin baina mujibatil hududi wa gairiha ban da riƙe na haji mai yiga yin gaye na jin haji bene dole ungwe zan lai jarin wuki da guni kama sai a cikin na bayani a daidai yi muru na wani amin gai ba zan kpata ce ba zan yi kaliji aki etu etu yan ba dai su bata a to a jiki etu yi na ji ci abu eh to yi so yi nusa organization nusa makanta nusa department yabo na dai kawai mi no yabo gane ga da nona wuce be jikiyo wuce mami ya wuce tito gina wa di fushi wa cha wona fi ni na gina wa cha su yo ci tubai jo su gon mun kale to hu be ndoro to ga wani su so ga ka ya wannan alam wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik